السلام عليكم ورحمة Yau وبركاته يولا ربا 29 ga watan Jumadal Ula hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi kasan na sha uku daga cikin jirgin giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajuri tare da sharhin azzari'a ila bayani makasi da kitabu shari'a na fadilati sheikh al'allama rabia bin al-hadi umair al-madakhali Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu alimamul ajuri yana koro mana hadisai ne da asarai waɗanda suke bayani dangane da haɗarin al'umma su rabu a bayan da suna haɗe da kuma tsoratar wanda annabi ya yi a wannan ɗanyen aiki da bayyana falalan al'umma su cure waje guda da kuma alherin haka mun kwana a lamba hadisi na sha biyar inda malin ya ce wa haddasana abubakar ibn abi dawud قال حدثنا يزيد Muhammad محمد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليس بن سارين an mu'awiyat ibn salih an abdurrahman ibn jubairin an abihi an nawas ibn sam'an al-ansari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace daraballahu matsalan siratal mustaqim Allah madaukin sarki ya kawo misalin hanya madaidaiciya wa'ala jambatai sirat siwaran a gefe da gefen wannan hanya madaidaiciya to akwai kaman ka ce ganuwa guda biyu ko katanga guda biyu bainahuma abuwabun muftaha a tsakanin waɗannan ganunuwan akwai inda aka tsara a matsayin ƙofa kuma ita kofan buɗe take babu kyauri a jikinta wa alal abuwabi suturun murha sannan a jikin wannan sare na kofa to akwai labule wanda aka saki labule ne a jikin wannan kafan kofan ba kyauri ne wanda yake rufewa wa ala babis sirati da'in ya a kofan wannan sare ko wannan kyaure to akwai mai kira ko gefen wannan hanya <clears throat> yana kira yana cewa ya ayyuhan nas udkhul sirata jami'an jama'a kun ga wannan hanyar to ita za ku buku duka wala ta tafarraku kakku yadda kakku kuskura kurarrabu wada'in yada min fawqis sirat akwai mai kira wanda yake kira shi kuma can saman hanya fa'iza rada insanun fataha in min tilkal abuwa idan wanda daga cikin mutane ya niyan ya zabar ya je bude kofa daga cikin waɗancan kofofi ƙala laho sai ce mai waihak la taftahu kar ka sake ka bude fa’in naka in taftahu talijahu domin kana budewa za ka shiga za ka fada in ko ka anta ya ciki to fitowanka sai Allah fasirat wannan hanyar shine Al'islam wasu tur wannan su kuma labulbili la su ne dokokin Allah wal abuwab wannan ƙofofi la su ne abubuwan da Allah ya haramta wadda'i ala ra'asi sirat mai kira akan wannan hanya kitabullahi ta'ala littafin Allah ne wadda'i min fawqi sirat mai kira a saman wannan hanya kuwa wa'idullahi fi kalbi kulli muslimin to mai wa'azin Allah ne da yake kira a zuciyan dukkanin mumini babu mumini wanda zai yunkura ya bata face sai mai kiraye ya ce mai ya tsaya kar ya bata kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wannan hadisi hadisin nawas radiyallahu anhu sahihun bi majmu'i turuqihi shi wannan hadisi na nawas hadisi ne ingantacce idan aka tattaro hanyar shi baki daya li'anna buna abi asimin rawahu fi kitabi sunna saboda ibn abi asim ya ruwaito shi a kitabu sunna a jiz'i na sha takwas min tariki baqiya qala haddasa na buhair bin sa'ad an khalid bin ma'adan عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ساقه بنهوه كنت إسناد دمال يقول وأن رواية koro wannan ya kawo to in an hada hanyoyin baki daya zai zama hasanun bi majmu'ihi qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkaru kun ga irin waɗannan misalan da muke kawowa to Allah madaukin sarki ya ce muna kawo su ne ga mutane kila ba mamaki sa yi tunani si nazari ko sa kai zuciyarsu nesa akan abin da zai iya kai su zuwa ga fitina duniya da lahira ayat 21 cikin suratul hashiri mala ya ce fil qur'ani amsilatun kasira tadfa'ul uqala almuwaffiqina ila fahmiha a cikin alkur'ani mai girma akwai fa misali ɗibge wanda yake jan waɗanda suke masu hankali wanda allah maɗaukin sarki nufin yi masu muwafaka su tsaya su fahimci waɗannan nassoshi kyakkyawan fahimta wa idraku ma'aniha kuma su tsaya su riski ma'anonin waɗannan nasoshi domin kasa fada cikin bala'in da fitansu zai zama da wahala in kun tsaya kun fahimci al'umma da yadda suke fadawa cikin matsala za ku same su a haka suke ta amma malin sai ce maka masu hankali na biyu waɗanda allah maɗaukin sarki ma muwafaka za ka iya samun mai hankalin da allah maɗaukin sarki bewa muwafaƙa ba kuma ya fada cikin bala'in da fitan shi to sai dai allah shi yasa akwai lokacin da abdullahi ɗan mas'ud ya je samu wasu mutane suna zikiri a masallacin kofa da ya masu fada sai suka ce alheri muke nufi sai ce wa kan muridun lil lamya lam yasibuhu da yawa akwai wanda zai ce alheri yake nufi amma in ka bi shi sai ka ga bai dace da alherin ba sam sharri kuma ya tinkara shi sa da yawa yawan irin waɗannan idan suka samu kansu a lahira sai Allah madaukin sarki ce a tafi da su a yi wuta da su don me sai a ce da kun fi hayati kuma duniya. Irinsu ne Allah maɗaukin sarki zai ce la yau malki ya mati wazna ba su da daraja wajen Allah kuma ba za a auna abin da suka je wajen Allah da shi ba saboda ƙararar ƙor'ani da hadisi sun taka su sun yi rugu-rugu da su Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shi ne mala yake cewa fil qur'an amsalatun kasira تدفع العقلاء الموفق wa idraki ta'ala. ƙala ya ce wa الله يتشوى na الأمثال buhalin nas. Kunga irin waɗannan misalan muna kawo su ga mutane ne wa ma ya ha illal alimuna babu waɗanda za su tsaya su fahimci me ake gaya masu sai masana shi jahili ko karbu da shi kawai shi na tafiya ne bai ma san inda zai ji ba ƙur'ani ya kira jahili da kal an'ami balhum adal an fahimta shi za da dama idan jahilai suka zo suna wauta suna abubuwa sai ce ku daina tanka musu duk abin da kuke gaya musu na alkur'ani da hadisi ba za su fahimta ba in ji allah ballantana kai magananka da kai ka san baka kai darajan allah ko darajan manzan allah ba magananka ba da kai darajan alkur'ani ko sunna ba magananka ba komai take wajensu na allah ma sun kisa fahimta sai ci bai da wani amfani kai kokarin wai kai sai ka gamsar da wane da wane da wane sun ki daukan na Allah na haka ne za su dauka ka hutar da kanka mana to amma ɗan adam da yake akwai wani cuta ne da ke cikin zuciya wanda za mu zo mu karanta ta nan ganin yake kamar yadda ɓatacce ne yake gani kila ba maki wannan da nai ne kuskure to an jima in ne wancan to shi ba kuskure a nan nasara na nan tafi kun gani to sai ga ganin ai in ya zo da wata hikima ko da wani tsari to zai iya ƙoƙarin kwashe ƙafan wanda yake son ya gamsar duk wanda yanke shawara kan bata ko karbi da shi ƙur'ani ya shirye da shi in ƙur'ani bai shirye da shi ba za ka iya ba shi yasa ma Allah ya gaya maka innaka la tahdi man habarta. walakin ya hadi man yasha Allah ya sa mu dace shi ne sai ce wa fi sunna ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adadun min al-amsila al-ra'i'a akwai misalai da suka zo masu yawa masu ban sha'awa min ha hazal hadis daga ciki akwai wannan hadisi wa qad sharaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadal hadis hakika annabi da kanshi ya sharhin wannan hadisi fa fassara sirat bi annahu islam annabi da kanshi ya fassara wannan sirat da cewa shine musulunci wa anna sutur al-murkhatu hududullah kuma wannan labul yayi da aka saki to wannan dokokin Allah ne wa man yat wa man ya ta'adda hududallah kaga duk wanda ya sha kulatin bangaro ya shafa ma idan shi doka ya taka dokan Allah fa'ula'ika humu zalimun waɗannan su ne azzalimai aya ta 229 a cikin sotul bakara annabi ya riga ya faɗa <clears throat> yanzu wannan duk faɗin annabi da faɗin allah sai wani ya taka su ni na son ku riga hutar da kanku ne ya taka maganan allah ya taka na annabi don allah zai ban naka bai taka ta ba ya kamata ku san me kuke ciki Allah madaukin sarki shiryar to mala yace wa annal abwab al ko muftahatun maharimullah su waɗannan ƙofofi buɗaɗɗu shine annabi ya ce su ne abin da Allah ya haramta ko duk wani abin da aka haramta kana da daman ka yi shi ba shine matsayin a buɗe in ƙarya ne ba za ka zo yin ƙarya ka ji an sassoke harshenka da kaya ko an zuba maka wani barkonu ko za ka yi wani abu ka ji karara a jikinka ko ka ji shokin ba babu shi ne a buɗe take tsoron Allah ne kawai zai hana ka in tsoron Allah bai hana ka ba to kana da daman ka kutsa cikin wannan sabon Allah kai ta fundum fundum a cikin shi sai dai shi kuma sanda Allah madaukin sarki ya ta san maritsa ka to lokaci yana tafi Allah madaukin sarki ya kiyaye wa annad da'i ala ra'asi sirat yace wannan mai kira akan wannan hanya kitabullahi ta'ala wa wa'adku wa wa'adullahi fi kalbi kullu mu'min fassir bi annahu lammat malak fi kalbin mu'min ya ce wannan mai kira a can saman hanya to ba wani abu ba ne illa kamar mala'ika ne da yake tsaye akan kan zuciyan kowane mumini wallan matul ukura min lammata shaitan shi kuma wannan wakilin to wakilin shaitan ne wa kuna yakunu istihdar mumin, ittila Allah ala ma fi qalbihi wa mashahadatihi li harakatihi wa sukanatihi mala yake cewa to kun ga abin da yake halartowa a anan shine ka san fa Allah madaukin sarki yana sa ido kan abubuwan da kake duka domin gashi har ga mai wa'azi ya girke maka wanda kullum za ka yi yunkura kai wani abu sai wannan mai wa'azin sai ce karka yi wannan ga abin da ya kamata ka yi karka shiga wannan ga abin da ya kamata ka shiga jama mun gano wannan da kyau ku sannan shi ɗin yana nan shi kuma ya girke nashi ƙoƙari yake ko da tsiya ko da arziki sai yi mai sai ya batar da kai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ƙila a bisa waɗannan bayanan ya zama kifayatul li haq ya isa ga duk wanda yake neman gaskiya kuma shi wannan littafin fa sharan fage ne dan gani da a gaya maka rabu wannan ba kyau to ana tafi sai ka ji kuma an zo an fara rabuwan daga nan ne zai fara mana bayanin miyagun aƙidu da kuma ayyukansu kuma da haka ake fara kamar yadda ajiye muke karatu ne ce batan tana farawa wahida ba da wahida marhalan kaɗan kaɗan kaɗan ne yanzu ba gane nasoshin nan sun hana ba to kana nan za ka ga waɗanda suke neman su fallasa ko su farraka kan al'umma to za su zo da uzurorinsu wahida ba da wahida ƙoƙarinsu shi ne duk abin da allan nan da annabi ya faɗi sai su ce ba ma'anan shi ba kenan su suna da nasu ma'anan da suka ba shi ne fassara alkur'ani min jadidin fahimin nasi ko bijjadid haka shi ne abinda makaranta da haka suka ɓata nasoshin duka cewa ba za a fahimci nassin da yadda magabata suka fahimce shi ba wancan zamaninsu daban so kuma nan fa so kuma nasu zamanin daban su ba za su ba su nasu za su kuma wannan batan mutane mamaki suke ta riga ta shiga ko'ina allah maɗaukin sarki ya kiyaye qala rahimahulla al-imam al-ajuri wa haddathana al-faryabi qala haddathana usman ibn abi shayba qala haddathana jarir ibn mansur an abi wa'il qala qala abdullah inna hadha as-sirat muhtadar تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillah fa inna hablallah huwa kitaballah kunji abdullahi dan mas'ud yace inna hadha sirat kun ga wannan hanyar namu na musulunci muhtadar za a yi ta halattota tana da 'yan gasa tana da mahara ta haduruhu shayatin shedanu suna halatto ta zo su caci rundu su maƙil a kanta yunaduna suna kira suna ya abdallah halumma bawan allah ka zo hada sirat ga wata hanya ingantacciya nagartacciya suna mata kamfen sabuwar hanyar nasu liyasuddu an sabilillah suna wannan ne domin su kange mutane daga asalin hanyar Allah Fa atasimu bi hablillah abdullahi dan masudi yace kagan ku ku riko da littafin eh, igiyar Allah fa inna hablallahi huwa kitabullah wannan hablullah to shine littafin Allah ku rike shi gam in ba haka ba sai sun kawo da ku domin za a zo maka da abin da zuciyanka ne yake so abin da ra'ayinka ne yake so abin da zai gina maka son zuciyarka cewa wannan shi ne sai ka aji alkur'ani ka aji hadisi tunaninka bin wane da wane da ra'ayin shi shi ma bin Allah ne kai kuma da kake bin Allah kake bin annabi sai a ce maka a ah, wai kuna bin wane ne alhali shi kuma wane fashi ake bi misalin wannan misalin mahasadin da annabi ya ce ban taba ganin azzalimi irin mahasadi ba shi ke hasada amma yana ihun cewa kuma shi ake mahasada an gano wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya samu dace malai ce Asar ibn mas'udin sahih wannan asari ne ibn mas'ud asari ne ingantacce wa fihi anna shayatin laha wujudun wannan yana tabbatar mana cewa akwai shaidanu. yana karo da aƙidan motazila da dukkanin batattu da suke cewa babu aljanu ba shedanu kun gane to wannan asarin ya tabbatar mana da haka wa wujuduhu ko laha wujudun wa huduru inda siratillahi alhaq kuma waɗannan shaidanin suna halarto hanyar Allah na gaskiya alladhi auhahu Allahu ila rusulihi jami'an hanyar da Allah maɗaukin sarki wahayinta zuwa ga manzannin shi baki ɗaya to su waɗannan shiɗanin aljanin suna zuwa su shiɗanci domin ƙoƙarin kautar da al'umma daga hanyar Allah domin su abu hanyarsu kuma aikin su kenan laila na har akwai shiɗanin aljanin da in ya ganka ko ya ganki ya ga cewa ba za a iya wasu wasi a iya batar da ku ba don ku fanɗare daga hanyar Allah to aljanin sai shiga jikin mutum idan mutum zai zo makaranta sai sa mai kasala ya hana shi in zai zo wajen wa'azi ya sa mai bacci ko ya duro mai da wani uzuri ko ya sa mai rashin lafiya ko ya sa mai kaza kaga kirikiri inda mutum zai je ya amfana waɗannan shedanin aljanu sun shiga jikin mutum sun kyamatar da shi wannan sun shiga zuciyar shi sun kyamatar da shi wannan duk abin da zai amfana da shi zai su hana shi akwai wanda kuma kawai wasu wasi ne za su ta sa maka da shakka akwai wanda shi kuma shaidanin za su rika amfani da makwarkwadon shi ne duk inda ake ma addinin Allah makirci da sharri za ga nan wajen yake sha'awa duk inda zai shiryo ya mutu ya samu rahamar Allah kuma shi bai kaunan ya je wannan wajen an gano wannan da kyau ku za ga ya fi sha'awan kawai inda zai je a yi zagi a yi hira a yi waye a yi shewa kawai a watsi a tafiyan shi kuma zai ce shi fa addini yake yi dama yana daga cikin makircin yahudu ko dai su hana ka addini duka ko su bakka da addini dan jabu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye male ce makayidihim ya daga cikin kaidin waɗannan shedano annahum yad'una nasa ila subulihim suna kiran mutane a kan su bi yan hanyoyinsu almuhulika hanyar da take hallakarwa muhimina atba'ahum annahum ala siratillah kullun za su rika yaudaran waɗanda suke bin su cewa wannan abin da suke fa hanyar Allah ne addinin Allah ne bautan Allah ne da'a ne zuwa ga Allah kullun za su rika yaudaran su suna musu dodorido da cewa fa a hanyar Allah suke wa annahum muhtadun kuma za su rika nuna mutane su fa shiryayyu ne وهم ما يقومون ƙomo na إلا ليسد illa liyasuddun nasa an siratun الله المستقيم su za ka same su wannan yaudaran da suke tsayuwa a kanta suna yi ne domin su kange mutane daga hanyar allah madaidaiciya allazi kallafan nasu bittiba'a wanda aka ɗaura mutane lalle su bi wannan hanya na allah to su kuma za su yi ƙoƙarin raba su da hanyar Allah sai su haɗa su da wata hanya na jabo su kala mata sunan ita ma hanyar Allah ce an gane wannan da kyau ko kaka kana yin wani abu mai kama da musulunci amma kuma ba musuluncin ba ne kana yin wani abu mai kama da addini amma kuma ba addinin ba ne haka za su baka, kai baka shiga musulunci ba kai kuma baka bar musulunci ba shi kuma Allah wa ya udkhulu fi silmi kafa kaga makircin da suka yi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce wa da hadar tambih min ibn mas'udin bayan wannan faɗakar wanda abdullahi dan ya yi hassan nasu ala al samu bi hablillah sai kwaɗaitar da mutane akan ruƙo da igiyar Allah wa huwa kitabullah shine littafin Allah kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa simo bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku yi riko da igiyar Allah ko duka kakku rabu yanzu wanda ya bata zai ce yana riko da littafin Allah ne yana riko da la ilaha illallah ne to kai kuka rabu ka fassara alqur'ani ba yanda Allah ya ce ba shine ka rabu kun gano wannan da kyau ku wancan ma ya fassara littafi ba yanda Allah ya ce ba shi ka rabu amma tilawan alkur'ani in ka je wajen ba zile. wannan ka je na yi ba khawariji shi za ka je na yi ɗan shi'a shi za ka je na yi ahlus sunna shi za ka je na yi ya aka yi suka ɓata kuma ga littafin Allah cikinsu. shi shine sun fassara alkur'anin ne saɓanin yadda annabi ya fassara masa don dan sahabbai sanda aka fassara masa ai ba rabu ba an gani to kana ɗauko fassara saɓanin wanda annabi ya masa habbe suka haɗu ku, to waɗanda ka fassara ma yau dole ce sun rabu dole ce sun watsi dole ce sun ɗaiɗaice ba za ka taɓa samun su a bisa seti na ƙware ba saboda sun bar layi a yi ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa suka ce dole ne a bar kowane zamani da kowane malami da kowane yanki ya dauki alkur'ani ya mai fassaran ganin dama kuma wannan daga yahudawa ne suka assasa wannan hanyar saboda sun san idan za a fassara alkur'ani ba da fassarar mutanen farko ba al'umma za su watsi shi kuma Allah ya faɗi sirrin haɗuwa ya ce wala ta naza'u fa tafshalu wa ta habari hukum sai ce wasu biyu kuna samun sabani irin wannan da ku watsi ba za ku taɓa haɗuwa ƙarfi ɗaya akan makiya Allah ba har abada domin idan waɗancan sun tsayo da ƙarfi ɗaya sai waɗannan su ce mu ba da mu ba ne mu ba mutanenmu ba ne mu ba yan ƙungiyarmu ba ne mu ba yan kaza ba ne ya zo koma gefe idan makiya suka murƙusa waɗannan ko sai su to saura waɗancan jama'a kuna fahimtar wannan to Allah madaukin sarki ya kiyaye aikin iblis suke duk inda ka san su qala imran ayata 103 wa kitabullah yad'u ila tamassuki bi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk inda kuma ka karanta littafin Allah za ga yana yin kira akan cewa ayi ruku da sunnar annabi kenan kai ba za ka iya fassara alkur'ani da kanka ba sunnar annabi ne za ta nuna maka za ta bayyana maka za ta fayyace maka sannan wajen fassaran ayan Allah annabi yana fassara a magance sannan yana fassara a aikace sannan yana fassara an yi a gaban shi yayi shiru duk wannan fassaran Qur'ani ne ba wanda zai maka wannan bayani dalla dalla sai sahabban da suka halarci wancan fassara na manzan Allah kun gano wannan da kyau ko shi sa dole wajen fahimtar alkur'ani sai ka kawo hadisai da asare na sahabbai da tabi'ai sannan za su taimaka maka wajen iya fassara Allah maraukin sarki taimake mu qala rahimahullah al-imam al-ajurri yace haddathana ibnu shu'aib abdullah ibn al-hasan al-harrani qala haddathana jaddi qala haddathana musa ibn a'yun an isma'il ibn abi khalid an al-mujalid ibn sa'id an al-sha'bi an thabit ibn qutba anna abdullahi bin mas'udin qala khalid yace thabit yace abdullahi dan mas'ud ya faɗa fi khutubatihi a cikin khutuban da yayi yace ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bi ta'ati wal jama'a ina ku da ku zama masu biyayya ga Allah ina ku ku zama masu biyayya ga annabi da jagororin musulmi wal jama'a sannan kuma ku ture waje ɗaya kanku yadda ku rarrabu fa inna ha hablullahi alladhi amara biha kun ga ruku da igiyar Allah ta hanyar ku zama masu ɗa'a ta hanyar ku zama kun dunkule waje ɗaya ba ku rabu ba wannan shine igiyar Allah da Allah ya yi umarni da ita kana ganin rabuwa to an fassara Kur'ani da hadisi ba daidai ba kawai ba a yi riko da alkur'ani ma ba a yi riko da hadisin ba wani zai ce to to'a kuma suna karanta qur'ani ai zuhu wai sara da ke zagin annabi ma ai shi ma yana karanta alkur'ani kuma shi tun a zamanin annabi ma ya hada haddin shi tas kuma annabi ya ce ba in sun fita ba sa dawowa ya daga cin abin da kullum nake gaya mutane ba sa ji in kai ba ka tsayawa ka fahimci nassi akwai wanda shi yana tsayawa ya fahimci nassi yi. an gane annabi yake cewa in sun fita yamriquna minal islami muruqus saham minar ramiya ce sun malaya uduna haka ya fada ce ba za su dawo ba ku je ku karanta wannan nasin da kyau cin da ce in sun yi fitan kafa kafan ba zai koma ba kamar misali nono ne aka matso shi daga hansa akwai siddabarin da za ka yi koma ɗa ne ya fito daga cikin uwar shi kana da yadda zaka kamai da shi kun gano wannan da kyau ba za su koma ba me ina ka bata ma kanka lokaci ka zo ka fada cikin wani bala'i da za mu zo mu karanta a nan gaba an gani ƙur'anin ne suke kace-kace da shi dama ƙur'ani ya ce dullu bihi kathira wa ya hadi bihi kasira shi jahili ko ba zai taɓa fahimtar wannan ba wa ma ya kalu ha illa alimun jahili ba zai fahimci wannan ba zai ce ai ƙur'ani ne an yi sallah zan an yi kaza an yi da jahili inhum illa kal an'ami bal hum adal an gano wannan da kyau ku in baka gane wannan ba wala ya kamata maka kanka lokaci kokarin tanka ma duk mutumin da ya bata irin wannan da Allah ya ga maka ba zai gane ba ko kana sa mabannan shi menene taki kai ke taimaka mabannan ranar kiyama zunubin ku daya su kuma so suke kullun ai tayi ai tayi saboda kullun zai rika samun me karsashi amma sai ya zama sun biyo dogon layi har sun wuce ba wanda ya ce musu komai kai abin da suke an yi sallama an gaisa ai muna nan muna addini ku ci Allah ya bada sa'a mun gano wannan da kyau ku shikenan magana ya kare amma zaka zo ka ji me yake sa ka sha'awan yin irin wannan abin da Allah ya hana zaka zo ka ji annabi ya hana sahabbai wannan abin to malam zai gaya mana illan abin da ya sa Allah madaukin sarki ya kiyaye to shi ne sai yake cewa wa ma takrahuna fil jama'a khairun abin da kuke kyama akan ku haɗu da ƴan uwanku wannan abin da kuke kyama shine alheri mimma tuhibbuna min alfurqa sama da abin da kuke so na rabuwa ai wane da su wane sun mana laifi iri kaza saboda haka ko da tsiya ko da arziki sai an rabu ba mu yadda wani ne ya ce to wannan abin da ke muku zafi ku haƙura da shi shi ne mafi alheri gare ku sama da rabuwar kun gano wannan da kyau ku kuna rabuwa kuma wani bala'i zai taso muku wani musiba zai zo kuma wannan bala'i da musiban ya ishe ku na dama. ai da ma a ce ana haɗe da dole abin bai faru ba kuma annabi ya ce ba za su dawo ba ina ka za su mu cikin takeici na barko manufansu ba ta cika ba sannan abin da kuma suke san su ga waɗancan sun yi su kuma bai yiwu ba haka zai taba gamniya cikin wahala allah maɗaukin sarki ya ga can mala ya sa lamba a ƙasa ya ce asar bunu mas'ulin hada fihi mujalid wa huwa if. kala fihi zahabi fil kashi zahabi ya faɗi a cikin littafin alkashi kashif shi da'afahu ibn ma'in wa kala nasai laysa bil qawi qala marra sika to ga shi na mala ce fi isnadi hadal asar da'afun a cikin isnadin wannan asari to akwai rauni kaga adalci ko yanzu yadda mala yake son a haɗu inda rauni zai faɗi in asarin zai miƙe zai faɗa ko ba ka wannan asarin ba hadisai da ayoyi da aka gabatar a baya sun isa jakunan dun hankali mai imani yi ce li na fihi mujalid bin sa'id ammal ma'ana fasahe. malai ce ma'anan wannan asarin ai ingantacce ne fallahu ya da'un nasa ila ta'atihi Allah madaukin sarki yana kiran mutane akan su mai biyayya wa ta'ati rasulihi kuma su mai annabin shi biyayya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya da'u ila ta'atillah kuma annabi yana kira zuwa ga eh, annabi yana kira zuwa ga Allah da'a wa ta'atihi da kuma yi mashi manzon Allah da'a to mutumin da yake jin maganan Allah <clears throat> yake jin maganan annabi yake masa da'a yana da nashi ya ka iya da shi kai ka kai Allah ne ka kai annabi ne sai da kawai kai wa'azi a matsayinka ne mai wa'azi amma lasta alaihim bi musaitir an gano wannan da kyau wallahu dawo ilal jama'a Allah yana kira kan jama'a su haɗu waje ɗaya wa yuhaddiru min at-tafarruqi wa kuma yana jan kundi yana hana saɓani da rabuwa da farfashewa da watsewa duk Allah yana hana wannan an gano wannan yanzu waɗannan abubuwan duk ba su ne amma ba malamai ne jagororin rabuwan ba kuma wannan shine musiba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye waka zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadawu ilal jama'a haka manzan Allah yana kira zuwa ga jama'a wa yuhaddiru min at kuma yana tsawatar da mutane daga rarrabuwa wal ikhtilafi da saɓani. waka zalika sahabatul kiram haka saban annabi masu girma wa man tabi'ahum bi ihsanin da duk wanda ya bi su da kyautatawa yadaw ila jama'a yana kira zuwa ga a haɗu wa yuhaddiruna min at-tafarruq wal ikhtilaf kuma suna jan kunni suna tsoratarwa dan gani da rabuwa da kuma sabani wa shayatinul ins wal jin malam madakhali yace kaga shedanin mutane da shedanin aljanu wa ahlal ahwa'i da waɗanda su ‘yan san rai ne ‘yan san zuciya ne ya da'unan nasa ilar tafarruƙi suna kiran mutane zuwa ga rarrabuwa wata hazzub da zama ƙungiya-ƙungiya wani tilafi da saba wa mummun saba masu wani mu ba za mu su wani mu ba za mu zama tare da su wani kun gane ko dai wasu shedanin aljanu ne suka yi masu wahayi a ransu ko su kansu shedanu ne ko kuma 'yan son zuciya ne to ba mai bin waɗannan sai wanda yake zindiki za ku zo ku ji a cikin karatun sharo suna mabiya zinda mabiya irin waɗannan san zuciya su ne zanadika an gane wanda addini ba damun sai ba kwata-kwata su da kawai rayuwa suke da ka suna tafiya lullullullul ba san mayan da za su ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu fi hadal asar a cikin wannan asari Malam ya ce annama ya karahul muslimon annama ya karahul muslimona abinda musulmi suke kyama fil jama'a kan haɗuwa khairun mimma yuhibbuna fil furqa shi fi soyuwa fa dangane da abin da suke so na rabuwa falfurka sharrun ala kullil ahwal kun ga rabuwa sharri ne a kowane yanayi ya kai a kowane tsari yake to shi wannan rabuwa sharri ne ba alheri a cikin shi kwata-kwata fa'alal musulmi na an ya hare so alal jama'a to wajibi ne ga musulmi su so kuma su kwaɗayi su himma su aiki wurjan jan don a haɗu lima fi zalika min sa’adatihin fi duniya wal saboda a cikin haɗuwa ne akwai alkhairi da ke tattare da su duniya da lahira wa an ya hadarul furqa sannan su nisanci rabuwa lima fihi min shurur domin abin da yake cikin rabuwa na sharrori wal awaqibil wakhima da kuma mummunan ƙarshe ga duk wanda ya ɗauki rabuwa fi duniya wal akhirah duniya da lahira duk wanda ya zaɓi rabuwa ko sai yi mummunan ƙarshe duniya da lahira kowaye ba zai taɓa yin nasara ba an fahimci wannan da kyau ku ka lura duk wanda ba su yi da rabuwa ba ko a ƙasan nan ne ka kalla su ne in sun mutu ma za ga Allah maɗaukin sarki ya sa ana ta tuna su alherin suna ta yawo ko ina saboda ba su shiga ciki ba ya daga cikin ƙa'ida ko dai ka maintaining inda kake rabuwan ka batta ko kuma tun asali in ka zo ne ba ka ciki duka ko ka zama ɗan mai mai sulukar ka suke ka shiga in ka shiga sai kai mummunan ƙarshe kuma lahiranka za ta zama mummuna sau da kayi karo da Allah kayi karo da annabi kuma gashi ba kai nasara ba ta nan ka ta fagamniya waje guda babu sa'a kuma kullum wanda ya zo da rabuwa ƙoƙari yake nuna ma shi da kuma waɗanda suke tare in fa aka dage aka yi kokari iri kaza za a yi za a yi nasara aka ba yanayin wanda ya ga ba nasara zai canza wani ne zai canza wani ne haka za a ta wannan canje-canjen kuma babu nasarar ƙarshe sai mutum ya fada mummunan ƙarshen da ake fadi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye qala rahimahullah al-imam al-ajuri yace haddathana abubakar abdullahi bin muhammad bin abdulhamid al-wasiti قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى بن حناط عن الشعبي قال كان يقال من أراد بحجة الجنة فعليه بجماعة المسلمين mun gano wannan duk mutumin da yake son bah buhatul janna ba bah buhatul janna duk wanda yake son Allah madaukin sarki ya zaunar da shi a wani katafaren gida a tsakiyar aljanna fa alaihi bi jama'atul muslimina to ya dunkule cikin jama'ar musulmi ku gani in ba baka so ko yake abin da kake so zaka gani ina ganin ko gida ka ce za a baka tsakiyar Kaduna ko gida a tsakiyar Abuja ai ina ganin kana so to balantana aljanna yaje ka zauna tsakiyar ka zauna cikin jama'a amma kana rabuwa ko to sai dai ka je kuma shi kuma shedan ya baka nashi gidan a inda ya mallaka tsakiyar inda zai zama Allah shi kyauta taqaddama fi awwal hadha albab qawla amir almu'minin Umar ibn al-Khattab mala yace wannan asari ya gabata a wa'azin da amir almu'minin Umar dan Khattab yayi na hawa kalamin sha'abi gwargwadon irin wannan magana limamin sha'abi wa kada sharahnahu hunak mun riga mun yi sharhin wannan a can wajen ku je ku samu insha Allah to gashi a kasa mali ce hadal asar fi isnadi isa al a isnadin wannan ko ni isa al-hannatu wa huwa ibn abi isa maisara almadani al-hannad wa huwa wal-khabbat qala zahabi fil mizan al-imam zahabi ya fada cikin mizan al-itidal na uku shafi na 320 rawa an anas wa sha'bi wa anhu wa ke wa abdullah ibn musa wa qala al-fallas wa an-nasa'i matruk wa ahmad la yasawi shay'an sun raunata sun ce mishi mataruki shi kuma al ahmad ya ce shi wannan la yasawi shay kamar ka ce bai kai darajar kwandala ba wa qala fi at matruk a cikin takarib ibn hajar ya ce wannan maturuki ne an gano wannan wa abdullahi ibn musa arrawi an isa al yaghlabu ala annahu ubaidullahi ibn musa al-absi taharrafa min ubaidullahi ila abdullah an samu matsala ne sun canza sunan daga ubaidullahi zuwa abdullah fa innahu yarwi an al ويروي عنه زهير بن محمد انظر تهذيب الكمال جزي نتر شافي نتر يهود شابيو ترجمة زهير بن محمد المروزي جزي نشا ترى شافي نتر ستند هدو ترجمة عبد الله بن موسى جزي نشرن دوكو شافي نشا بيرزو نشا شدا ترجمة إيسا الحنان عندما ساريه الناس دقومي ناس يكي kajimala ya kawo maka mutum ne maturuki in aka haɗa wannan ruwayin da na umar ɗin can zai zama hasunan Lageri, duk mun tattauna wannan a can allah maraukin sarki ya samu dace ƙwalar rahimahullah al’imam al’ajuri ya ce haddasana ibn abdulhamid aidan ƙwala haddasana zuhair bin muhammad ƙwala haddasana suleiman Bun harbin ƙwala haddasana hamad Bun zaidin an asimil ahwal ƙwala qala abul aliya abul aliya ya ce ta'allamul islama ku tsaya ku koyi musulunci da kyau fa'iza ta'allamtumuhu fala bo anhu in kun koyi musuluncin karku ƙyamace shi wa alaikum siratil mustaqim ina umurtan ku ku tsaya ma hanya madaidaiciya da kyau fa innahul islam domin wannan tsayawa kan hanya madaidaiciya shine musulunci wala tuharrifu as-wala tahrifu as-sirata kar ku yadda ku kauda hanya yaminan wala shimalan hanyar ku karkata ta nan ko ku karkata dama ku karkata kar ku yi wannan wa alaikum bi sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina umurtan ku da bin sunnan annabinku wallazi alaiha ashabuhu hanyar da sahabban shi suke akanta. kanta ko wallazi alaihi ashabuhu fa inna qad qara'na alqur'ana min qablu an yaf'alu alladhi fa'alu yace mu mun karanta mun san me alkur'ani ya faɗa kafin wanda suke abin da suke su yi hamsa ashara sana na tsawon shekara sha biyar yana magana ne akan waɗanda suka rarrabu fa an samu rarrabuwa irin wannan da aka yi yake gaya masa ya ce kafin su zo da wannan watsi, wanda wannan dargajewan wanda wannan ɗaya-ɗaya cewa ya ce mu mun karanta alkur'ani tsawon shekara sha biyar da ya gabata wa iyakum wa hazil a hawaii ka shedinku da bin irin waɗannan soye-soyen zuciya allati tulki bainan nasil adawata wal bagada wanda suke yada gaba da kiyayya tsakanin mutane qala sai ce fa bi bihil Hassan. ce sai je na gaya ma alhasan wannan magana fa qala ce sadaka yayi gaskiya wa saha kuma yi nasiha wa haddasa bihi hafsa bintu sirin kuma je samu babban malama hafsa ya sirin ya gaya mata faƙala ta ce ya bunai ya kai ɗana a haddasta bi haza a haƙo uhad ko a haddasa bi haza muhammad yanzu muhammad ya karantar da wannan hadisi kultula na ce a ƙara ce fa hadisu fa haddastuhu izan to in haka ne ka je ka karanta mashi wannan in shi bai san karatun ba to ka je ka karanta mai ka ce rika karantar da shi wannan karatu ne mai kyau da yake hana mutane saɓani yake gaya musu kaza yake nuna musu kaza yanzu muhammadu bai karantar da wannan muhammad ɗan sirin take magana ita hafsa sirin sama take da su ku gane ka je ka gaya mai ya ci gaba da karantar da mutane wannan sau da addini ne domin zamanin tabi'ai ne fa aka fara samun irin wannan son zuciyan yanzu shi ne ake cewa waɗannan yaran da suka zo da wannan ɓatan tun kafin zo mun kan da ƙur'ani mun san shi amma a zamanin tabi'ai sun iya ɓatar da mutane sai yanzu ne ba su ɓatar ba kun gano wannan sai yanzu ne ba za su iya ba isa ce ka ku da bi irin waɗannan sun zuciya idan irin wannan soye-soyen sun zuciya suka zo wala sai dai Allah kawai Allah shi kyauta hadal asar an abil aliya sahihul isnad ilaihi wannan asari zuwa ga abu aliya isnad ne ingantacce wa qadar rawahu adadun min al-a'imma minhum abdurrazzaq abdurrazzaq al-sunani ya fitar da wannan ruwaya a juzi na 11 shafi na 367 wa ibn wadah shafi na sha shida da na sittin da ɗaya a lamba na tamanin da ɗaya umayar abdulmun'im amur abdulmun'im shi ya yi tarkimin littafin almarwaz shafi na sha uku da rakam shafi na ishirin da shida salim as-salafi wa babba a jizi na ɗaya shafi na ɗari biyu casa'in da tara zuwa shafi na ɗari uku a lamba na ɗari da talatin da shida wallala kayi a jizgin farko shafi na da shida zuwa shafi na da bakwai a lamba na sha 17 wafi hasso ala ta'allumul islam kun ga cin wannan asarin ana jan kunnen mutane su koyi musulunci yanzu wanda ake jan a sa sa cikin wannan bala'in sabata kun kasa mai su jahilai ne ba ba wanda ya san addini shi yana addini ya ce wallahi sun rantse fa kaji daya kaji wawa shedan ma ya rantse ma adam gaskiya ya faɗi ko ya faɗi wa ƙasa in inni kuma laminan nasi dama da rantsuwa ke gane dalili na biyu malam larabci ba suke karanta abu lahabu ma da larabci ma annabin magana har zagin ma da ya mashi aiba da hausa ya zage shi ba da me yayi kalli malam larabci shine daidai akwai wanda ya taba mai irin wannan ya zo muna zaune sai na kamo tashar labanan ikon allah a lokacin sun sa wani fada a coci yana wa'azi ya shirce kaga irin wannan manyan malaman da ana samu wa'azozinsu kaga da alhamdulillah na ce ko ya ce yanci kana jabin abin da yake faɗi ne ce ai malam kai da ji kasan gaskiya yake faɗi wallahi tallahi malam yanzu yana cikin wannan batan na yaran na ce kai kasan wa wannan ya ce bai sai na ce fasto ne ce pasto in ce da gaske pasto ya ce kuma nan kowa dai ba ku sosai kun zaga yanzu wadan ba ma da hausa suke magana ba da larabci suke amma kun tsane su kaza kaza kaza ana cikin haka sai ga 'yan matan zumunta laraba sun taso da katon cross sun mutu za su ba da waƙan zumunta su ci la'ila illallah ta dama akwai ci larabawa na ce su abuja halittu duba larabawa ne sha sha sha <laughs> gane wallahi wala kaduwa gari ba cewa yake ka irin waɗannan malaman da a ci ana samun wazozo haka yanzu da a ce wani fada zai zo daga ƙasar larabawa irin waɗannan duk za su bi shi duk za su raka cikin wannan batan ba wanda zai tsaya daga baya a cikinsu kaf za a zama daga cikin gayya za a shiga cikin layi za su bi gano wannan shi yasa ya ce ana kwadaitar da mu koyi musulunci wata hazirun minar ragabati anhu kuma ana jan kunnun mu kar mu kyamaci musulunci da koyon musulunci mu ji muna da uzuri mu kakka saki wa hassun alattiba isra'il mustaqim da kuma kwadaitar da mutane kan bin hanya madaidaiciya wa annahul islam da kuma gaya mutane wannan shine musulunci wa fihi tahziru min al-inhirafi an hadha sirat yimnatan wa yusratan kuma akwai jan kunnun mutane cewa kar su sake su bau ma wannan hanya madaidaiciya dama ko hagu duk abin da zai taso ya dade bai taso ba ku kankame hanyar da kuke akai ba wani abu wa fihi hassun ala tibai sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma akwai kwadaitarwa kan bin sunnar annabi qauluhu magana annabi wa fi'luhu da aikin annabi wa taqariruhu da abin da annabi ya tabbatar wa fihi bayanu anna sahabatul kiram kanu ala hada sirat a cikin nan akwai bayani karar da ke nuna cewa sabon annaba kanta suke Do malamin ya ce shekara sha biyar shi kuma almajirin sahabbai ne sun karanta da mu tsaf irin wannan son zuciyar duka babu an gano wannan da kyau ku to ina wannan son zuciyar yazo وفيه تهذير من الأهواء التي تلقي بين الناس الأداوة والبغضاء كما أتشن وانا asar mun karanta. akwai jin kunnen mutane da tsoratar da su gani da irin waɗannan san zuciya da ake zuwa ma al'umma da shi wanda yake haifar da adawa da gaba da ƙiyayya tsakanin musulmi wanda suke zuwa da wannan kokari suke sai sun farraka kan al'umma domin idan al'umma suna dunkule suna mulmule suna curoje daya su fa su ba kowa ba ne amma so suke zama kowa kuma a baya kakamanta malam ya gaya maka cewa ba za su yi nasara ba wa a duniya gano wannan ballantana kuma a lahira a duniyan ma diyan da ake fafutuka a kamo nan a taro can a tattari. wala ba inda za su duk wannan hayaniyan ko za a tada ƙura na wani lokaci ne ƙuran za ta yi me za ta yi ƙasa tara idan me jalatul gubaru za ka gani sanda ƙoran zai lafa a farasun ta hataka an himaru za ka gani da kyanka shin kana kan ingarman doki ne ko kana kan gurgun jaki ku gano wannan da kyau ku allah ya sa mu dace mala ya ce wal amru kama dukira al'amarin haka yake kamar yadda aka ambata wa kada ayyadahu fi hadhihi nasiha al-hasan al-basri al-hasan al-basri ya karfafe shi lokacin da ya zo da wannan nasiha bal yu'ayyiduhu kulli muslimin muttaba'un muttabi'un lil kitabi was sunna ce kai duk ma musulmi mabiyin alqur'ani da sunna zai karfafe shi akan haka wa muktafin athara sahaba haka duk wanda yake bin guraben sahabbai yana bi dikin dikin zai goyi bayan wannan nasiha li'anna fil ittisam umma jami'an bil kitabi sunna dunkulewar al'umma wajen bin alqur'ani da sunna wattiba siratullahi mustaqim da bin hanyar Allah madaidaiciya alkhairu kullul khair wannan ya tabbata ya tattar da kowane irin alkhairi fi duniya wal akhirah Sa'adatu wal izzatu fi dunya wal akhirah arziki da kuma samun ɗaukaka duniya da lahira ina bin hanyar magabata ne hanyar jama'a dunkulewa waje ɗaya nisantar rarrabuwa wa fil ikhtilafi at dangane da kuma rabuwa da watsewa kowa ya ja nashi jahar asharru akwai sharri ciki wa zil da kaskanci wa shaƙa da kuma rashin arziki fi duniya wa akhirah duk wanda ya zaɓi wannan ba dai kudi suke nema ba su samu magani ba mulki ba su samu magani ba ɗaukaka ba su samu magani ai ba za ka taɓa samun waɗannan abubuwa cikin yi ma Allah tsiwa da rashin kunya ba ba zai samu ba mutum zai gama fagamniyan shi da wahalan shi ne kuma yana nan inda yake an gano wannan da kyau ko jiya yau kullum mutum cikin damuwa to ko me za a kirkiro yanzu me za a yi duk inda aka san za a nemo wani abin da zai dan goyi bayan wani abu za a yi sheka a guji a ji a zo da shi Allah shi kyauta nas'alullaha an yajma al muslimina ala kitabin rabbihim muna roƙon Allah ya hada musulmi kan bin sunnan kan littafin littafin ubangijin su wa sunnati nabiyihim da bin sunnan annabin su wa an yadhhab anhum kayda shayatin kuma ya kawo musulmi kaidin shaidanu shayatin al'insu insu wal jinni aljanu da kuma shaidanun mutane kun ji addu'an da malaye ko Allah ya saka mashi da alkhairi qala muhammad bin al-husayn rahimahullah alamatun man arada Allah bihi khairan suluki hada tariq alaman da za a gani na mutumin da Allah yake nufin shi da alkhairi shine ya bi waɗannan nassoshi da bayanan da aka yi duka ya bi jama'a ya kiyaye rabuwa duk wanda ka ga yana bin wannan akwai alaman Allah na nufin shi da alkhairi shine bin kitabullahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bi sunnar annabi ba alkur'ani alqur'ani wa sunan ashabihi radiyallahu anhum da bin sunnonin sahabban shi kuma man tabi'ahum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa kuma kana alaiha musulmi na, da kuma bin fassarori da fatoyi da bayanin jagororin musulmi fi kulli baladin na kowane gari ila akhirin ma kana min ulama haka a ɗauko fatawan malami ma na ƙarshe daga cikin malaman musulmi na kowane lokaci na kowane gari misal auza'i cin shi zamanin zinicin can sai shi kamar auza'i wasu fiyanis sauri wa malik bin anasin wa shafi'i wa ahmad bin hambali wal qasim bin sallamin wa man kana ala da duk malaman da suke bin tafarki irin nasu wa mujanabatu kulli mazhabin yazummuhu haula al ulama da kuma nisantan hanyar da duk waɗannan malamai suka soka ko wasu nubayyina man yardaunahu insha Allah malai ce sannu za mu zo mu bayyana muku hanyar da waɗannan malaman suka amince suka yarda da shi ‘yan Allah maɗaukakin sarki ya su. Laƙar sarakar imamul ajuri malam madakal ya ce ka al'imamul ajuri ya yi gaskiya an nattiba a kitabar la wa sunan rasulullah sallallahu alaihi sallama kaga bin alkur'an da sunan annabi wa hajji sahaba sahabatin rasulul kiram rasulullah kiram da kuma bin manhajin sahabbai wa man tabi'ahum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su kyautatawa kala immatul ladhi dhakarahum kamar limaman da ya ambata anna zalika kulluhu alamatun ala anna Allah kad arada bi hadha al-abd as-salih al-muttabi li hadi al-kitabi wa sunnah wa manhaj al-salaf as-salih khayran wannan alama ne cewa Allah yana nufin alheri a kanka domin kana bin Qur'ani da hadisi da manhajin magabata na kwarai nas'alullaha an yaj'alana minal muttabi'in as-sadiqin muna roƙon Allah ya sa mu daga cikin waɗanda suke biyayya ga alkur'ani da hadisi da kuma hanyar magabata na kwarai ko ya zama masu biyayya na gaskiya likita kitabin lawa sunnata rasulullah wa muttabi'ina sabila salafu salih kuma mu zama cikin masu bin hanyar magabata na kwarai mu ta roƙon Allah jama'a abin sai da roƙon Allah abin sai da kankan da kai abin sai da mai da al'amari zuwa ga Allah sannan ne Allah madaukakin sarki zai maka gamdakatar in ba haka ba ko kula dabaran ka wayan ka kwazon ka ba za ka iya ba qur'ani mutum zai ja kuma ya bata Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik